Oh. Darasum Farko Darasum Farko kin san menene a sai ta faɗa wala akwai abin da ke damu shi sana zo kai mu gama maganar gaba daya ina jin ka so nake in kin shiga ki gaya ma iyayen ki cewa zan tuba magabata na magana aure a gaskiya na ji daɗin jin wannan magana insha Allah ina shiga cikin gida zan sanarwa da hajiya yawwa amarya Allah ya miki ta shige na an gode ko <laughs> wa ga zumudi an mai da kan mu'amala da ango wallahi tabi bai. kai waya gan daura mana aure washe gare walle kenan Dija, Dija, iko sai Allah. To, Ke kuma me yasa ki tunani haka? Umma yanayi biyu ne ya same ni lokaci guda. Na rasa wanne zan yi farin ciki ne ko baƙin ciki. To me yake faruwa? Ya aka yi yanayi biyu ya same ki a cikin lokaci ɗaya haka? Umma ban san me zan ce ya kawo su ba. Ni dai na san bakin ciki da farin ciki kishiyoyin juna ne, sannan kuma ba sa zama a gurbi ɗaya. To ta ya aka suka same ki haka? Majin ne zai ƙara aure, baƙin cikin kenan farin cikin kuma laila ta samu mijin aure to dija damuwar riƙayya bai kamata ta zame miki matsala ba ki ɗauka ƙaddarar ta kenan ita kuma laila ki taya ta farin ciki sannan ke ma ki ƙoƙari ki fidda naki gwanin wannan shine kawai umma kenan to shi kenan allah ya kyauta amin ah, Masha Allah. Iye. Kuma ma shi fa da sauri-sauri yake so ya turo saboda da sauri-sauri yake so a yi bikin nan. Iye, to da kyau. Ya sunan shi. Amma sunan shi Muhammad kuma a nan Kano yake zama. Da kyau, Mahamuda. A'a, to wannan abu ya min daɗi. Shi ke na sai je in sanar da kawunki. An ce wai da zafi-zafi akan buga karfe Zan gaya masa. Gaskiya. sai wani farin ciki yake wato dai alamu sun nuna ana son shi sosai Allah ya tabbata mana da alkhairi Mahamuda Assalamu alaikum wai wayya muke ciki da kai ne Akan me fa Akan maganan auren nan duka ya ai bakin alƙalmi ya riga ya bushe magana aure tana nan insha Allah nan da lokaci karan za a daura kenan ka zaɓi duk masifa da bala'in da zaka tarar a cikin gidan nan kenan ka zaɓa masifa da bala'i kuma riƙayya ai babu wani abu da zan gani in ba alkhairi ba amma ba ki ba idan ke kin ɗaukan kanki wani hali ki saka kanki a cikin wani hali kila ki zaki shiga Mamu da wai mai na maka ne? Me na maka ne kake so ka hukunta ni da cewa dole sai ka karo min kishiya a gidan nan? Riƙiya, babu abin da kika mu, Yanda nake son ki kamar yanda kika sani, har yanzu ina son ki a cikin zuciyata. Ni ban ga wani so a tattare da kai ba, ban ga wani alamar so ba banda cutarwa da zalunci a gidan nan. Cutarwa kuma? To yanzu labarin tambaye ki. yanzu da ba a aure ai kima da ba aure ki ba wannan kuma kai ka jiyo amma ni dai baran iya zuba ido na a cikin gidan nan wai ka karo min mace a gidan nan wai a matsayin kishiya ba Rikaiya kenan wato da kin gano cewa zan yi muku adalci da ke da wacce zan aure a cikin gidan nan da baki furta irin waɗannan kalaman ba wannan kuma kai ka jiyo dan kalamar ka a yanzu ba zai taba tasiri a kwakwalwata ba na riga na gama yanke hukunci zan tattara in koma cikin gidanmu in ya so kai sai ka auro da kai da amaryar taka ku cika da zama matsamin a hanya in wuce sa maza duk mutumin da ka yadda da shi sai ya ci amansa Na'am, Lala. Ina za ki tafi? zan tafi. Saboda ya ce dole sai yayi auren nan. Ni ko baran iya zama a cikin gidan nan bakin ciki ya kashe ni ba. Dan Allah ki haƙuri. Ba zan iya haƙuri ba Nabila. Kaɗan daga cikin illar auren nan kenan. Tafiyanki za ta ba da daman faruwar komai. Dan Allah kar ki ba da dama. gidan nan ya min duhu Nabila kamar makabarta nake kallon shi da daddare. Anti za zaki bar baya da kura. Nabila baki san tashin hankalin da nake ciki bane ba fa. Yaya Muhammadu ya san da tafiyanki? <laughs> Rakayya ya sani. Sai an ji. maganin gaskiya shi ba zan iya auren maryam ba a halin da nake ciki yanzu amsar da ka bani ita ce lasisin ci gaba da rayuwata ahmad za ka iya zaɓa rayuwata ko kuma mutuwa na wallahi sai na aure shi zuciya ni kadai ce matan ahmad ni zan ɗauki cikin ahmad in haifi 'ya'yan ahmad kuma in ma ahmad ta kaba ya Allah ka wadatar da dai da abin da zuciyarta za ta wadata duk kukan da kike na san me kike baka. kar ka fake da haka ringa ci min mutunci ko a kasuwa nake farashi na ya fi karfin kai ka siye ni yanzu kina gani ko da zan lika miki irin wannan kamar so ashirin ba za ki iya biyo ni ba gaskiya duk namijin da ya rasa ni ya yi babba asara san kowa kin wanda ya rasa babu inda nake da na kaso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 kamfanin yan agadas global investment saka ɗauki nan muku wannan katin shirin zuciya don allah ya gaya ma ko nawa yake so ni zan bashi ɗaukar nauyin shirin mas'uda ibrahim shiryawa amin kiman labari da kuma tsarawa mujahid s koguna tare da yahaya s kaya ba da umarni sabi yan mafiya kawai ki tace zuciya ya allah kai ne masanin abin da ke fili da na boye ya Allah da jarabawa da kai wa bawa akwai hikima a cikinta Allah kamar yadda nake neman tsari da wuta da azabar kabari Allah kai mun tsari da kishiya ka makantar da matan duniya ga ganin kyawun shi ka kurmantar da matan duniya ga jin kyakkyawan muryan shi ka saka masa muni a idanun matan duniya gaskiya zancen ki ya na akan kishiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Khadija. A'a, ah, ƙawata ya garin. Lafiya na alhamdulillah. Ina zuwa haka Naji kamar a hanya kike ko? Eh wallahi ina cikin adaidaita sahu ne. Gida zan. Lafiya? Dan na ji kamar kina cikin damuwa ko? To, Ahmadu ya ce shi aure ba fashi Dija. Ni kuma kawai ne tafiya ta. Kina nufin yaji kika yi kenan? Eh. To, Allah da ya kyauta. Amin. Na? Da sanin ka an tilƙayya da fitaho. Eh, da sani na. Hakan yana nufin kenan yaji ta yi. Ka san dalilin da ya sa ta yi yaji? Eh, na sani. Saboda zan ƙara aure ne. magana ta domin Allah ya yi ni kaina ba san wannan auren da zaka kara nake ba to domin matsaloli ne za su ta faruwa a gidan nan yanzu ga wata matsalar ta fara faruwa to bari in tambaye ki da Allah menene laifi idan na ƙara aure eh kuma inda ƙarin aure laifi ne da za a yi shi ni ina goyon bayan zaman lafiya auren nan kuma fitina ce yaya wace irin fitina fitinan me ga amsar nan a cikin gidanka ta fara faruwa to yayi bari ki jinga miki inda ta fita haka za ta dawo da kanta insha Allah muna nan za ta dawo tun wuri ya kamata ka canza tunani da Allah da za ka fito da ka yi kokari dan Allah ka hada da na inna awu saboda ka ga wancan shekarar baka bata ba <laughs> haba sadiya ai sunan su ne ma na farko a cikin jerin suna wa alaikum salam Tadi na yi Lafiya lau. Lafiya? Ya na kake shigo cikin gidaren ki a hausa haka? Ke, ba magana ake miki ba, in ba za ki amsa ba, koma inda kika fito ma. Samun matsala ne da mai gidan. Subhanallah, mai gidan. kan me, me ya haɗa ku? Ai yanzu haka alhaji, tun da kaji ta gaya maka haka idan ka biya magana aure ce ce zai shi ya sanya ta ɗauko akwata ta jawo ta taho gida. Ke? Dan mijinki zai ƙara aure shine kika yi dauko kafa da gidan mijinki wai kin dawo gida wace ce ke ke kin isa ki hana a raya sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sorara duk ran da ka sake tako kafa ka damun da gida da sunan wai kin yi yaji sai na yi mummunan saba miki get out get out nonsense ta samu wannan daga wajen ki ne wallahi daga wajen ki ne haba yaya za a yi daure mata gindin ta zo ta yi yaji daga gidan mijinta ta tawo gida me za ta min umma wani abu ne mara daɗi yake shirin faruwa wani abu ne haka kuma an magana mijin raƙaya mana da zai ƙara aure Allah ya sa ba sakin ta yi ba ba sakin ta yi ba to alhamdulillahi tunda ba sakin ta yi ba kin ga ko menene zai zo a cikin sauki ai a ce an yi sakin shine ba daɗi haka ne yaji ta yi wannan kuma ɗan fishi ne na lokaci in ta huce da kanta ma za ta iya dawowa an hau matakin yin saki amma sakin bai yi ba daga haka sakin zai iya yiwa ba umma insha Allah ba abin da zai faru kin ga abin da nake gudu kenan shi yasa hankali na ya kasa kwanciya har yanzu umma to kin ga ki kwantar da hankalinki ki daina wannan tunanin kin gane insha Allah babu abin da zai faru ki je ki ci gaba da harkokin gabanki to Shikin ina da kyauta. Amin. Ya yi fita za ka yi? Eh fita zan yi. Dan Allah ya ka je gidan sa'an karkar ya ka dawo da ita. Ba zan je yi mata to? Ka dawo da ita. Da ni ce ta tafi? To dan Allah ni ka bani dama in je in dawo da ita. Karki saki ka ki fara. ko ki sa ta tafi to duk me zaki ji gidansu me zaki mata inda ka ta sa kafa ta fita da kanta da kanta ka za ta dawo tunda ba wanda ya ce ta tafi ko akwai wanda ya ce ta tafi kuma idan na ji kin je gidansu to wallahi ranki zai ɓaci na gaya miki aro ba zai iya ɓaci yaya don Allah kada ka buɗe ƙofar fitina a tsakanin babu abin da zai faru gani darasin farko darasin farko kai laila wallahi maza suna bani tsoro maza suna baki tsoro kuma me yake faruwa ina rikai wannan ƙautawa da muka je gidanta eh naji naji dai na taɓa baki labarin irin ƙaunar da suke wa juna ita da mijinta ko ni baki taɓa faɗa min ba kawai faɗa min a dunkule sun kai ƙololuwa na son juna kuma sun taka wani mataki na so eh na fahimci yadda suke son junansu mana amma kuma a gani na ainihi wani abu ya kankanta ya shiga tsakaninsu magana da nake gaya miki yanzu haka tana gidansu ta yi yaji saboda mijinta zai ƙara aure darasin farko hmm. lallai kam dole ki ji tsoron maza ke dai kawai za dai mu waya to shi kenan, sai mun yi waya darasin farko darasin farko darasin farko salamu alaikum ke ce? ke ce nabila dawowa kika yi? abbanmu ne dadi ne kuma wallahi ba da ya ce dadi ne ba nabila ba zan dawo gidan nan ba alhamdulillah na ji daɗin haka tuntuni na nuna miki muhimmancin haƙuri amma kika yi bilis kika ki Nabila tashin hankalin da nake ciki ba zan ji ba kuma ba zan iya gani ba ki nemi kowane irin taimako da rubuta insha Allah zan miki to Nabila na gode darasin farko darasin farko darasin farko darasin farko darasin farko darasin farko darasin farko darasin farko matan aure sai kar ku sake daɗin zama da miji kar dai ka faɗa min ka ƙara su. Ban ƙara su ba, ina da kan hanya. Oh, to Allah ya kawo min kai lafiya. <laughs> ya kamata ki bar kwalliyar nan haka, tun da zike yin kwalliya. Wa ya faɗa maka na yi kwalliya? <laughs> Mamaki yake idan na san hakan? Ba dole na ji mamaki ba, saboda ba fa gani na kai ba. To ki daina mamaki. <laughs>

ni da wani abin yi in ba kuka ba na fila. ki haƙuri ki daina kin ji ki haƙuri to nabila me zan yi me zan yi ke ku kike da abin yi to me nabila kin tabbata duk abin da na ce ki zaki yi idan ba so ke in shigo gidan nan in fito da ke ba to gaskiya ki fito tun fa ina kan hanya na gaya miki niki cewa gana ok to na ji yanzu dai fito ina jiran ki ok Masha Allah 'yan mata nan. Kin ganki kuwa? Yadda kika yi kyau. Na gode mama. kai gaskiya na san zan cankashi kuɗi a wajen nan yar kalla har ya zo ne eh mama ya zo yana waje Ke kuma kin san dama na faɗa miki cewa zai shigo yau ya kai shi? kin gaya mun ba matsala to bara na je yana can a waje yana jira na Allah ya ba da sa'a masha Allah ya sa dai ban yi laifi ba ai ko kin yi shi tafke ke ma kuwa to yanzu idan aka ce ka ɗauka hukunci akan laifin da na yi maka me za ka yi eh kawai zan daina kula ki ne na kwana biyu ai na san ba za ka iya ba me yasa ai aka kika san ba zan iya ba saboda na san zuciyarka tana da tausayi ba za ka so ka ganna a asibiti ba ko ina cikin zuciyarki sosai ko ya kai ka san haka wata ɗaya ba kenan da haɗuwar mulki ta yaya za a yi ba zan tsaya in nazarce ki ba in gano wace ce ke shi yasa na muke kafa ta ko um, ba kya fargaba samun cikas game da auren mu daga gurin wasu a'a ba na samu kuma ba za ta taɓa samu ba kin san menene wallahi ji nake kamar in jawo lokacin auren nan haba Muhammad tsara wata ɗaya ne fa kacal a haba wata ɗaya ai ba kacal bane ba kudin baki san me nake ji a raina ba ya kake ji wallahi ji nake kamar haɗi darasin farko <laughs> darasin farko Muhammad baya suna baya ƙaunata ya tsane ni hasali ma ban san me mene masa badija ki daina cewa haka rakai. to me yasa ba zan ce ba saboda ba haka bane kin ga wani soyayya ce tattare da shi ko kuma shi ne ya gaya miki cewa yana ƙaunata na ji kuma na gani ke shaida ce yadda yake ƙaunar ki bai kamata ki nuna haka ba dama can furta ta yake yi duk abin da yi ƙarya ce yaudara ce wani abu kalilan ya gifta don allah ki bi komai a sannu kada ki tayar da hankalinki yanda nake tattalin muhammad jidda ko kaina ba na yi anya a cikin maza akwai waɗanda ba butulu ba kuwa dija me zan yi wa muhammad ya riƙe ni amana wallahi na yi ladaman auren muhammad a gidan nan komai ya zafi maganin shi allah don Allah ki ya haƙuri don Allah ki ya haƙuri Laila kinga na ce ga turare nan na samo miki na tsarin jiki ki gama abin da kike ki zo ki turare jikinki da shi to shikenan mama gani nan zuwa rubutun da na kawo miki kin shanye? Eh mama na shanye shi. To alhamdulillah bari in je in hada miki garwashi ki gama ki zo ki turare jikinki. Maganin tsari ne sadida. Rigaya. Rigaya. wai menene dan Allah ka fada mini ka ishe ni malam kamar yana ishe ki kin ga dala ki bani hankalin ki ni magana nake so mi da ki bani da lokacin yin magana da kai duk da baki da lokacin yin magana da ni dama abin da ya kawo ina so ni magana ne da ke akan abin da yake so in baki sai in baki ba wani abu ne ba ni bana bukatar komai a gurinka kuma ka rubuta ka aje ba zan sake tambayar ka wani abu ba har abada a rayuwata kuma ka fice min daga cikin ɗakin in daina kallon ka. ki kurata ma yake to ba zan fita ba. to shikenan tunda ba za ka fita ba ni bari in fita maka in bar maka ɗakin in ya so sai ka yi duk abin da ka ga dama a cikin ɗakin. matan aure sai ku kiyaye asirin ku ku ɓoye kar ku sake daɗin zama da miji ku kiyaye. magadan gaskiya shine ba zan iya auren maryam ba a halin da nake ciki yanzu amsar da ka bani ita ce lasisin ci gaba da rayuwata ahmad za ka iya zaɓa rayuwata ko kuma mutuwa na wallahi sai na aure shi zuciya ni kadai ce matan ahmad ni zan ɗauki cikin ahmad in haifi 'ya'yan ahmad kuma in ma ahmad ta kaba ya Allah ka wadatar da ni da abin da zuciyarta za ta wadata duk kukan da kike yi na san me kike baka kar ka fake da aka ringa ci min mutunci ko a kasuwa nake farashi na ya fi karfin kai ka siye ni yanzu kina gani ko da zan lika miki irin wannan kamar su ashirin ba za ki iya biyo ni ba gaskiya duk namijin da ya rasa ni ya yi babba asara san kowa kin wanda ya rasa babu inda nake da na kasu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 kamfanin yan agadas global investment saka ɗauki na kawo muku wannan katin shirin zuciya don allah ya gaya maka ko nawa yake so ni zan bashi daukar nauyin shirin mas'uda ibrahim shiryawa amin kiman labari da kuma tsarawa mujahid s koguna tare da yahaya s kaya ba da umarni sabi yan mafiya kama ki zuciya ya allah kai ne masanin abin da ke fili da na ɓoye. ya Allah da jarabawa da kai wa bawa akwai hikima a cikinta Allah kamar yadda nake neman tsari da wuta da azabar kabari Allah kai mun tsari da kishiya ka makantar da matan duniya ga ganin kyawun shi ka kurmantar da matan duniya ga jin kyakkyawan muryan shi ka saka masa muni a idanun matan duniya gaskiya zancen kiya munana akan kishiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Awesome.